fitaccen jarumin fim kuma mawaki adam e zango ya nemi afuwar abokin sana'arsa na dandalin kaniwood ali nuhu jarumin wanda ake lakabi da spring zango ya yi hakan ne a wata sakon da ya wallafa a shafinsa na instagram saƙon yana ɗauke da hoton zango inda ya durƙusa yayin da shi kuma ali nuhu yana zaune bisa kan kujera saƙon da zango ya rubuta na cewa tuba nake sarki gwiwoyina a ƙasa shahararren jarumin barkwanci musa mai sana'a ya mai da martani game da wani sakon izgili da aka ba da misali da launin fatarsa wanda ya mamaye kafar sada zumunta jarumi ya yi amfani da shafinsa ta instagram yana cewa auren farar mace ko baturiya ba shi zai haifan maɗa fari ba haihuwa fari ko baƙi ikon allah ne ya ƙara da cewa ni mama ta fara ce ta kuma bafulatana ce hatta manyanta babu digon baƙi a jikinta yana cewa babban abin kunya namiji da bleaching ai gara ya tashi ya nema kuɗi ya inganta rayuwarsa wata rahoto ta bayyana cewa an hana wannan ɗan najeriya mai shiga irin ta mata bobrisky shiga ƙasar uk a bisa dalilin amfani da visar ziyara domin yin sana'a rahoton ya bayyana cewa bobrisky na ɗauke da wasu man shafawa na sayarwa yayin da jami'an tsaro na shirin maido shi najeriya cikin gaggawa Kungiyar table ta mata ta wa Serena Williams shahararriyar 'yan wasan table tare tarar dala dubu a dalilin wasu laifuffukan da ta yi a cikin filin wasan wanda ya hada da zagin wani Carlos Ramos. Kungiyar ta bayyana cewa za a cire kudi dala dubu ne daga cikin kudin Serena Williams dala miliyan ɗaya da ta samu a matsayin wacce ta zamo na biyu a wasar. An tashi a wasan yayin da abokiyar wasan Serena Williams Naomi Osaka 'yar Japan a karo na farko ta zo na daya a cikin wasan table ta mata.